shugaban rundunar sojin najeriya lieutenant janar tukur yusuf baratai ya yaba kudurin gwamnan jihar zamfara na yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ya addabi jihar shugaban rundunar sojin ya ce rundunar sojin najeriya tana ba da tabbacin cewa ba gudu ba ja da baya za ta karfafa dukkanin ayyukanta ba tare da cin zarafi ba I say thank you for the continued support to our troops deployed in the state and also your support for this training week. Your Excellency, the energy, vigor, focus, and determination you have brought to bear so far in tackling the security challenges a nasa bangare gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalli ba shugaban rundunar sojin tabbacin cewa daga cikin kudurin kokarinsa na ci gaba da wanzar da zaman lafiya

ayyukan rundunar sojin Najeriya na da matukar alfanu game da rawar da sojojin suke takawa. Ƙarshen rahoton kenan Lawal Jibrin Aliyu labaran Libati daga Gusau.